الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ala rasulillah, amma ba الله uwa بعد السلام wa rahmatullahi wa وبركاته kamar yadda sanarwa ta gabata bakuncin babban malaminmu shine Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna to Allah subhanahu wataala ya ba malam ikon zuwa wannan masallaci mai suna Masjidul Huda dake GRA garin Daura kuma tare markazul Masjidul Huda tare da shi akwai shugaban wannan kwamitin wannan masallaci shine imam sheikh malam hassan yusuf da kuma manya-manyan iyaye da kakanninmu na sunna irin su eh, alhaji malam sani abubakar wanda aka fi sani da na daidai sannan akwai shugaban kungiya wato malam abba mato shi ma ya samu halarta kuma malam eh, tare da sauran malumanmu irin su shugaban hizba shi ma yana wurin na insha Allah sannan akwai malam Aminu Ahmad wanda dukkanin su kusan limaman mu ne ga su sun samu halarta wannan wuri Allah saka musu da alkhairi cikin yan rakiyar malam akwai Sheikh Malam Muhammad Salis Al-Misri sannan akwai malam Usman Shanono tare da kuma dan agajinsu malam Aliyu sannan kuma akwai bakin daga Katsina Hassan da Usain. wanda aka fi sani da HK online wanda wanda zai shi clicking a Facebook ya sa HK online yanzu haka zai ga suna dora live karatun da malam zai su ma suna tare da mu sannan shi ma in za a bi page na asadu suna shi ma yanzu gashi ana tsorawa za a yi live da haka masu waya ko da a waje suke za su iya saurara kuma za su iya kallon abin online a facebook eh malam Allah saka da alkhairi sannan kuma insha Allah ba da wannan ba sai mun ja lokaci ba za mu hannantawa malam ya yi mana karatu a yau kamar yadda muka tsara tsakanin magariba zuwa isha'i kenan zuwa dai abin da ya sauka za a yi sallah malam yana da karatu gobe na mata a wannan masallaci amma na mata ne na safe da goma na safe zuwa wani lokaci sannan malam yana da karatu bayan sallar isha'i gobe amma ba ma a cikin masallaci za a yi ba saboda yanayin al'umma za a yi shi ne a wajen masallaci bayan sallar isha'i Allah ba da ikon zuwa akan makallahu assalamu alaikum wa rahmatullah da wajen musko lakcarin shi ne matsayin matsayin masallaci tana hannun shi الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا أشرين دبير وطن المحرم hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da uku ga watan tara shekara 2021 a wannan gari na daura a cikin wannan jiha ta katsina wanda wannan gari na daura shekara kusan goma hanya ta taɓa biyo da ne daga kano hanya ta biyo da ni na shiga maraɗi daga nan kuma Allah bai tsara yowa da ni nan ba sai wannan karan sannan sai muka daddaure muka taho garin daura yanzu wannan gari Allah ya ƙara masa albarka mun so a tsarin da aka yi mu zo dan gabatar da hudu ba a nan da yin sallah a nan to amma yadda ka tsara daban yadda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara daban Allah sai ya ga dama ba za mu yi haka ba kuma tun karfe bakwai muka baro Kaduna sai a Kano muka yi sallar Juma'a kuma lallai na samu labari mutane sun taru so muna ba mutane haƙuri da Allah a yi haƙuri haka Allah ya so kuma insha Allah na faɗawa shi ɗaya daga cikin mu, malam Hassan Yusuf Almadani na ce insha Allahu da izinin Allah kofa a buɗe take duk lokacin da aka ji za mu ɓullo Kano to za mu haɗa da daura ko dai mu fara yi daga nan mu Kano ko daga Kano mu wannan insha Allah a kamar yadda muka sha faɗa a munasabobi da dama cewa musamman ga ɗalibai su kiyaye kamar yadda. mai gabatarwa ya faɗa tare da ni akwai yan uwa akwai malam usman shanono sai shi malam ali da muke tare da shi kusan aiki wajen uku yake shi kadai shine direba shine cameraman ɗinmu kuma shine ɗan social media ana tafiya ga dan uwa malam salis almisiri wanda da motar ta samu matsala na ce to kai ma ka zama harfu jarin za'id yanzu to wannan shine da haka ‘yan uwana ɗalibai mai ƙoƙari mu kiyaye wannan gari da muka zo na daura ba mun zo bane don mu faɗi wani abu sabo na kakatu wanda mutanen daura ba su sani ba garin daura gari ne na malami inda ɗazu muna tare da ‘yan uwa mun je mun kai ziyara wanda nan ne mahaifar Jafar Mahmud Adam Allah ya ji an gani malam jafar ba wanda bai san shi ba huwa man huwa ka gani to ba wani abu muka zo da shi sabo na karatu mu faɗa ba inda ma kawai zumunci ne mutanen da ake ji ta nesa ba a haɗu ba irin wannan tafiyar shi yake sa a haɗu al'imamu shafi'i yana wata magana yana cewa tagarraf anil autani fi talabil ula sai ya ce wa safir fafil asfari hamsu fawa'idu ya ce in kana neman ɗaukaka sai ce tagarrab kai yammaci ya ce saboda fafil asbar dama a cikin tafiye-tafiye akwai kamsu fawa'i akwai fa'idoji guda biyar ya ce na farko akwai ta takashufu hammin yi wa bakin ciki wani lokaci garin da kake inda muwa sai maka yawa kana barin garin in kaɗan matsa sai kaga Allah ya maka mafuta wannan yasa da garin maka cewa annabi kunshi sallallahu alaihi wa sallama wajen aka hana shi da'awa yana barin garin maka ya tafi madina sai Allah ya masa mafita shine takashshufu sanan sannan na biyu waktisabu ma'ishatin neman abin da za a rayu mafi yawancin garin da zaka je ka tarar da masu kuɗin garin ko ƴan bokon garin zaka samu asali ba cikin garin bane daga wasu gurare suka zo shi ɗan gari ka dai bashi akwai alfahari wayewa ne shi ɗan banza a gaban mu fai zo garin nan fa kuma an zo gaban a gaban shi kuma ya kasa tsina na komai kuma yanzu ya koma yana cin bashi wajen bako kuma yana cewa waye ne a gaban su ya zo garin nan fa to takassu ham takassu a bayan ya wa bakin ciki wakti sabu ishatin sannan wa ilmi akwai ilimi in ba irin sa da imamu maliku ba wanda ba su wuce biyar cikin ɗari ba su kaɗai ne suke samun taufiki daga wajen Allah ga mutum ya taso ya yi karatu ya zama malamin da duk duniya tana jinsa bai dai ko ina ba amma mafi yawanci suna ta karatu da ga dole sai ka bar garinku ka bar yankinku wannan shine abin da malamai suka saba da shi tun ana sannan wa ilmin wa adabin akwai adab mutumin da yake tafiya yake ya wace mu'amala da mutane za ka samu experience ɗinsa wajen mu'amala da mutane bai zama ɗaya da wanda ya zauna guri ɗaya bai zuwa ko'ina shi sa malam musamman ya sani kullum maka shiga guri maka faka Ta sai mun samu wani sabon karatu na mu'amala da mutane wanda a ba mu samu ba wannan wa ilmin wa adabin adab sannan bayan wannan wa suhbatu majidin sai abokantaka da manyan mutanen da in ka zauna garin ku in baka bar garin ba to za ka ba za ka taɓa haɗuwa da su ba wanda wannan ko a mustawa ta duniya ne in kana ya wuce wace za ka ga manyan malamai da kake jin labarin su kake karanta littattafan su sai kaga ka haɗu da su gaba da gaba wanda da ka zauna garin ku baka yi tafiya ba za ka taɓa haɗuwa da su ba wannan yana daga ciki abinda haka ce a wannan ina so in ji hankalin yan uwa ɗaliban karatu ire-ire na duk wanda Allah ya jarrabe shi da shura aka san shi to ka ɗauke ta jarrabawa ce ka ɗauka cewa wanda ya fi kowa shahara shi ya fi kowa karatu ba haka abin ya ba kana iya shahara akwai kuma wanda sun fi ka karatu da yawa Allah na iya baka fasaha wajen bayani amma wasu sun fi ka karatu da yawa da yawa daga cikin ɗalibai yanzu wasu suna samun jaraba kaga da zaran ɗalibi ya taso ya fara karatu Allah isa marƙabuli sai ya rena duk wanda suka gabace shi ya rena ma wanda suka karantar da shi ko ba haka abin yake ba al-imam ibn al-qayyim ɗaya daga cikin ɗaliban ibn taymiya wanda an san cewa duk zallar da ibn taymiya ya samu sai da ibn al-qayyim ya samu saboda tsabar tasirantuwa da ibn taymiya amma abin da aka ce a zamanin da shekul islam bin kimiyya ya kiraye fasahatul lisani wajen bayani a wajen mutane lokacin da zai isar da sako jama'ar gari wanda suke sauraron ibn al-qayyim ba sa sauraron ibn kimiyya haka haka kuma Allah ya tsara haka ya ga dama yanzu nuniyarsa da ya akan aqida baiti dubu shida da wani abu idan ibn al-qayyim yana tattauna wata matsala in ya zo kanta sai ka ta mamaki ka ce ta yaya za a yi a ce yanzu wannan wai ya zama ɗalibin ibn taymiya ne sai ka ga abin kaman ba zai yi ba saboda duk wanda ke karatun littattafan ibn al-qayyim ya san cewa ibn al-qayyim ya kai malami a gidan malanta amma wata matsalar in ya zo kanta sai ka ji ya ce daga ta yi daga wata rana matsalan nan abubuwa sun rikice sai da ya tambayi ibn taymiya a kanta sannan ya ba su amsa ya ce kara ya ce kara ya ce kara a kanta. so yana da kyau 'yan uwa su fahimci wannan na sha buga misali in ce yanzu akwai dan uwan Umar ɗan kasa ba wai gama garin mutane ba ɗaliban karatu in ka je ka tara mutum goma a ciki za ka takwas ba su san shi ba kuma ya riga umar shiga musulunci kuma duk wani jihadi da annabi a duniya da shi akai kuma ya riga umar yin shahada amma ba san shi ba amma kuma umar ɗin da ya shiga musulunci daga baya ko arne ne a duniya inda aka ɗauko maganar musulunci to ya san waye umar waye ya sa aka san wancan wannan ba a san shi ba wannan allah subhanahu wa ta'ala shi ya ga damar yin haka wannan shi ne abu na farko abu na biyu maganar da aka ce za a yi ita ce wacce take da alaƙa da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam magana wacce take tana da alaƙa da sahabbai magana ce da take da faɗin gaske musamman in muka yi la'akari da rubuce-rubuce da malamai suka yi a kanta magana ce da take da faɗin gaske annabi sallallahu alaihi wa sallama ko da Allah ya aiko shi annabi ya ce Allah ya kalli duniya a wannan lokacin ya yi fushi da ita larabawanta da waɗanda ba larawa sai ‘yan kaɗan da suka rage daga cikin ahalul kitabi ji yadda kuke ganin duniya tana cikin yamutsi yanzu da hayaniya da firgici da rikici da rashin zaman lafiya to ko da Allah ya aiko annabi rudanin da duniya take ciki ya fi rudanin da ake ciki yanzu na ɓata ta ko'ina Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan yayin da ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina Allah ya yi baiwa ga masu imani ya kawo lamu lamul qasam ce li qasamin muqaddarin taqdiruhu wallahi tabbas sanan ya biyo shi da qad fi'lun madi ma a fi'lun ma qad ma a fi'lun madi li yadullu 'ala at-tahqiqi da haka sai ka hada abu biyu ga qasam ga kuma ƙat tabbas wallahi mannallahu Allah ya yi baiwa kan wa sai ya ce alal mu'minina kan wasu masu imani manna fi'ilun madin ne mabniyin alal fathi لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء sannan kuma manna yana daga cikin jinsi na af'al waɗanda suke muda'af ne shi yasa irin waɗannan af'al din mazzarinsu wani lokaci shi yake bambanta maka ka gane ma'anarsu domin akwai manna ya munnu minnatan sannan akwai manna ya munnu mannan manna ya munnu minnatan shi ne baiwa amma manna ya munnu mannan shi ne gobe shi yasa Allah ya yake la tubtilu sadaqatikum bil manni kakku bata sadakar da kuke ta hanyar gori alfazazi yana faɗa cikin ishiriniya yana cewa a siru am gadda basira ta kalqada sai ce sajaya rasulullahi ahmad da fawqada idan shi aminhu khair lam a an ida sai ce badi'u sajaya wa huwa bazlun wala adha sai ce wa mannun wala mannun wa mannun annabi zai maka alherin da ba za ka taba iya biyan shi ba wala mannun sannan ba zai maka kori ba sannan wa safu ga kawo da kai wala aza kuma ba zai biyo da kai da cutar da kai daga baya ba sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ce mannallahu sannan wane ne wanda ibai wannan wa'inda ba za a iya biya ba sai aka kawo lafzul jalala wannan sunan na Allah shine ummul babu a cikin sunaye shi yasa kowane suna sai dai a ce ar yana cikin sunayen Allahu Arrahimu haka amma ba a cewa Allahu yana cikin sunan ar wannan sunan shine sunan da Allah ya ce rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu wasu li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya tunda kake baka taba jin wani fitsararre a duniya ba ya ɗauki wannan sunan da lafzul jalala haka ya ce ne Allahu ba a taba samun kangararren da ba kuma ba za a samu ba da haka ko fir'auna duk tsarin shi bai iya cewa anallahu a'ala ba cewa ya ana rabbukum al'a'ala saboda kalmar rabbu dama ana iya faɗatta ga Allah ana iya faɗatta ga wani wa amma ba a itilafin Allah ga wani Allah ta kowace fuska to sai aka ce Allah ya yi baiwa aka kawo lafzul jalala wanda shine fa'ilun marfu'un din laqad manna sai aka ce alal mu'minina ga wasu masu imani da aka kawo ala harfu jarrin aka kawo al mu'minina isma majrurun bi ala وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه جمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والنون مبنية على الفتح دلالة على الجمع لا محل لها من الإعراب على المؤمنين to masu imanin nan da aka ce an fare musu baiwa ba fa ni bane ba fa kai bane ba fa in an yi shiru kowa zai iya taka rigarsa da iska ya ce shine a shi yasa akwai imanin da in an faɗa duk duniya inda kai ba sahabi ba ne to ba da kai ake ba bai shafe ka ba ya yi hallazi na amanu a ƙwar'ani akwai ta gama gari akwai kuma ya yi hallazi na amanu da in ka ji ta yi magana in kai ba sahabi ba ne ba ka ciki ba ta shafe ka ba akwai ya yi hallazi na amanu la ta da kulu buyutan nabi kakku shiga gidan annabi kaga yanzu duk duniya ko ka je makka da madina babu gidan annabin da za ka ce dokar ta shafe ka a'a akwai wasu masu imani da annabi yake da rai wahayi ke sauka yake da alaka da su to shi yasa shekaran jiya muna karatu da wasu ɗalibai muke karanta wata ƙa'ida a wajen tafsiri cewa qaulus sahabi muqaddamun ala ghairihi maganar sahabi ana gabatar da ita akan maganar da ba sahabi ba a wajen tafsiri wa in kana falqiya wato wa in kana siyaqu la yadullu ala zalika ko da siyaqin aya bai nuna haka wani yayi magana wanda ba sahabi ba ya fassara aya haka ya fahimce ta to maganan sahabin za a ɗauka matukar ba tafsirin annabi ya saba ba menene hujja dukkan kayan aikin da ɗan adam ke bukata ya fahimci qur'ani da sunna sahabbai ba sa bukatar shi ka kai kana bukatar sai ka koyi na hau ko. sai ka koyi sarfu sai ka koyi balaga sai ka koyi fiqh sai ka koyi usulul fiqh ko sai ka koya sai ka koya to duk ba sa buƙatar wannan kafin su gane addini casa'in da biyar cikin ɗari farko da Allah ya aiko annabi cikinsu sallallahu alaihi wasallama larabawa a lokacin da larabcin bai lalacewa. ba ana maganan fahimtar wata ƙa'ida ce irin wannan da sunan ilimi dole ya zamanto fahimtar ƙa'idarsu ta fi kaka fahimtar sannan yanzu idan aka ce ga wani tsoho a garin daura a yanzu yana da rai wannan tsohon ya zo garin daura tun garin daura babu gida ko ɗaya shi ya fara zuwa ya share fili sannan daga nan wancan ya zo wancan ya zo har garin sai ya zama garin da ya zama sannan ga wasu matasa sun taso yadda suka ga garin daura haka da gine-gine haka suka ganta amma ya garin daura ya fara ba sani ba ba su sani ba sai 'yan jaridu suke so su je su fira a tambaya wai ya garin daura ya fara sannan wannan dattijan da garin daura ya fara a gaban shi yana dare billahi alaika idan kana da adalci wannan dattijan shi ya kamata a tambaya ko matasan da tasowa suka yi suka ga gine dattijan to yanzu da ni da kai duk wanda ke doron duniya ƙur'anin nan da Allah ya saukar tashi maka ya maka gan shi annabi kuma tashi maka ya maka ga cewa Allah ya aiko shi a matsayin annabi amma su sun zauna tun babu ƙwar'anin a gabansu ƙur'ani ya fara sauka sannan sun zauna tun annabi yana muhammad Allah bai mai da shi rasulan wa nabiyan ba a gabansu Allah ya mayar da shi rasulan ya mayar da shi nabiyan wa rasula to da su da suka zauna tun babu ƙur'ani tun Allah bai mai da shi annabi ba idan ana so a gane me Allah yake so me annabin yake so kai da ka tashi ka gan shi a matsayin rasulan wa nabiyan ka ga ƙur'ani an rubuta shi an haɗa shi kai ya kamata kai bayanin addini ka shiga gabansu, ko kai ma ya kamata ka dawo ka bi bayan ne dole ka dawo ka bi bayan to wannan shine dalilin da yasa da Allah ya ce alal mu'minina akan wasu masu imani to masu imanin nan na farko dole ya zaman to'in nan ɗaliban da suka fara karatu a makarantar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan duk duniya duk wani mutum da ka sani a imaninsa sai dai kai masa kyakkyawan zato kawai amma ba wanda Allah ya ba da tabbas akan imaninsa in ba ta haɓai ba su kaɗai ne suna zaune a gaban annabi ɓangarorin guda biyu almuhajir da kuma ansar Allah ya haɗa su yace ulaika humul mu'minuna haqqan wa'annan sune masu imani da gaske sannan Allah madaukakin sarki dama igiyar da take hada alaka tsakanin kai da shi ita ce ta imani Allah sai ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna ka san mu'minan da Allah ya fara gwama imanin su da na annabi ba ni bane ba kai bane akwai waɗannan masu imani Allah ya ce fa in amanu bi misli ma bihi bihi ƙadinsa da in kun yi imani irin imanin da sahabban annabi suka yi da kun samu shirya. Mafumi na ayar tun da shi tunda shine mantuki na nassin in ba a yi imani irin nasu ba to fa an riga an samu matsala ana kan sannan kuma abin da ya shafi takawa Allah ya nuna cewa su suka yi tattali su suka cancanta ijja'al alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa alzamahum kalimata attaqwa wa kanu ahqqa biha wa ahadaha su suka dauke ta kalmar taqwa su suka cancance ta sune ma'abuta ita su suka yi tattali saboda ita sannan Allah ya kalle su yace masu wa'alamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al'amri, amri amma walakin Allah habbaba ilaykum al Allah ya so muku imani sannan wa zayyanahu ya kawata imanin a cikin zukatanku sannan wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan sai ce ulaika humur rashidun wayannan da ya ƙi musu kafirci da fasikanci da saɓan Allah ya ce su ne shiryayyu sai ya ce shiryar da kuma fadlan minan lahi wa ni'ima falala da ni'ima daga gurin Allah wallahu alimun hakim Allah maɗaukakin sarki yake wannan magana ta wayannan masu imanin su ne masu imani na farko da haka Allah maɗaukakin sarki da ya tashi sai ya ce wa man yushaqiqir rasula wanda ya saba wa annabi sallallahu alaihi wa wasallama min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana gare shi sai yace wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ya bi ta farkin da ba na mu'mine ma suwaye in ka kyale kowa zai ce shine a'a Allah shi yake da as-sabil da yake da buƙatar bayi su ne hanya shi yasa Allah ya zaba yace wa anna hadha sirati mustaqiman wannan hanya ta ce bi ita nake so ku bi sannan ya zaɓi mutum lamba ta ɗaya wajen daraja a gurinsa ya ce ya sanar da duniya cewa ƙul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al to wanda kuma suka fara zama akan hanyar a duk duniya su ne sahabban manzon Allah da Allah hanyar ta sace ya zaɓa ga wacce yake so a bi annabi ya kira akan hanyar su suka fara zauna akan hanyar a duk duniya kafin kowa ya zauna wannan ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce wanda ya bi tafarkin da ba nasu ba sai ce ni wallahi ma ta walla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa kansa mai muni sannan kuma wato makoma za ta yi muni ita ce wuta Allah ka tsare mu daga wuta Allah ya jarrabu wasu mutane ba abin da suka mayar da shi addini sai iyayya da gaba ga waɗannan ɗalibai na annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. ita ce da'awa ta shi'a da zagin su da mayar da tsine musu ya zamanto addinin da za su bauta ma Allah da shi na faɗa al'ummomin da Allah ya tsinewa a ƙur'ani da dama in ya gama zai ce wa utbi'u fi hadhihi dunya la'ana shedan da Allah iski ne mar yace la'anahu Allah gaya in ba Qur'ani kake karantawa ba a matsayin zancen Allah tun daga bangonsa zuwa bangonsa babu inda Allah ya ce ka zauna kai wurbi ka tsine shi dan ibada ne ko akwai to ta yaya za a yi tsinuwa ga al'ummar da Allah ya tsine mata bai zama addini ba da za a bautawa Allah da shi amma tsinuwa ga sahabban annabi zaman to shine addinin da za a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi suna da tafsiri na ban mamaki a ce maka wa alamu anna kuma rasu, sai a ce walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qara ilaykum al-kufra sai a ce Allah ya ki muku kafirci shine Abubakar wal fusuqa sai a ce shine Umar wal isyan sai a ce shine Usman haka yake rubuce cikin tafsiransa in ka tafsirul za ka ga wannan zancen tafsiri na renin hankali na renin wayo za ka gani alam na ja'allahu aine ne sai su ce shi ne annabi muhammad walisanan alam na ja'allahu aine ne sai ce shi ne sai dina ashe ba musanya maka ido guda biyu ba walisanan shi ne sai dina hassan washafatai ko walisanan wato sai dina alwashafatai alhassan da husaini haka suke yin tafsiri inna anzalnahu fi lailatul qadr ba an saukar da ƙur'ani ba a an saukar da sai da na a cikin daren lailatul qadar wa ma ajraka ma lailatul qadr ƙadar da khairun hiya khairun min alf sai ce wannan damiri na salamun hiya yana komawa zuwa ga nana fatima nana fatima ita ce lailatul ƙadar haka yake rubuta a cikin tafsiransu haka suke fassara ƙur'ani da kuma da'awar cewa wai ana ƙaunar mutanen gidan annabi ahlul baiti wanda in kana karanta littattafan su ba abin da ya hada su da ahlul baiti sai dai da'awa kawai ta sunan kauna wannan shine abin da ke rubuce to shi yasa nace magana akan sahabbai magana ce da take da fadin gasken gaske to wannan ayar da Allah ya ce alal mu'minina sai ya ce iz ba'atha fihim rasulun min anfusihim lokacin da ya turo manzo a cikin su sai kawo iz zarfun ne lima madaminin zaman da haka zai zamanto fi mahallin ba sai zamanto fi'ilun malin fihim din aljaru wal majrur rasulan shine maf'ulun bihi na ba'asa sai aka kawo manzan sai aka nuna nakira rasulan wanda mun san annakiratu shine abin da ke gairu mu'arraf amma a wajen malaman hau. su kuma malaman balaga suna kawo abin nakira ne ba wai dan ba a san abin ba sai dan su nuna abin yana da girman gasken gaske yayin da Allah ya faɗa a wasu gurare su ya ayyuhar rasulu ya kawo shi da alif da lam mun san annabin da ake magana amma kawo shi na kira a nan gurin a ce id ba asa fihim rasulan to ba an kawo shi na kira bane dan ba a san annabin ba a'a sai dan a nuna cewa annabin darajarsa ta musamman ce a wajen Allah shi yasa aka ce iz ba sa fihim rasulan Allah ka jikan alfaza zai je ke ta huwal khayru da'i ila khayri millatin shi annabi shine zababbe alkhayru adda'i wanda ya kira mutane ila khairin millatin zuwa ga addinin da ya fi kowane addini a duniya sai ya ce karimun jalilun annabi mai girma ne sallallahu alaihi sallam, annabi mai karamci ne ya ce ai ba abin mamaki ba ne saboda ya fito min kiramin wajen lati daga iyaye masu karanci masu girma sai ya ce hawal wajaha hawal fakara min waje haini hubbin wa annabi ya tattaro daraja ta bangare guda biyu shi habibullahi nan sannan shi khalilullahi ne habibullahi ne sannan kuma shi khalilullahi ne sannan bayan wannan akwai matsayi kwaya daya wanda shi kadai zai samu wannan matsayin wa min al-layl hajjar bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda sai aka kawo wa rasulan wani manzo na musamman iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim wannan jimla ta al-jar wal majrur min anfusihim tana iya zama fi mahalli jarrin na fi mahalli na'at na wancan jim'a sunan da ya gabata na rasulan dinnan da aka ainihin wato kawo daga cikinsu Allah ya ɗauko manzan ya turo shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki yake nuna Allah da ya turo annabi aikin mai tsora shi ya tilo alaihi aya ya karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim sanan ya tsarkake su daga ɗabi'a mara kyau zuwa ɗabi'a mai kyau shine aikin da an wa yatlu alaihim ayatihi wa wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma ya karanta musu ayoyin alqur'ani su iya karatun sannan ya tsarkake su daga duk wata ɗabi'a mara kyau zuwa ɗabi'a mai kyau sannan wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma ya sanar da su alkitab littafi da abin da littafin ya kunsa na bayani sai Allah ya ce wa in kanu min qablu sai kawo wawul hal ko da yake a halin da Allah ya aiko annabi aka kawo in al-mukaffafa min as-saqila wasu muhadamir sha'an ma'azufun taqdiruhu wa innahu lalle yadda al'amarin yake fa ko da Allah ya aiko annabi lafi dalalin mubin suna cikin bata mabayyani aka kawo lamu liftida sannan dalal din bayan an masa sifa sannan aka kawo fi harfu jarri dan a nuna cewa al'ummar da Allah ya aiko annabi mataya ya game da ita ta kowane fuska to a cikin wannan yanayin Allah ya aiko annabi ana so ya masa tarbiyya ya dawo da su su zama mutanen kirki annabi ya ci nasara wajen wannan aikin da ya a shekara 23 ko bai ci ba ya ci nasara mu a aƙidar da muke bauta ma Allah da ita amma wanda ya zo ya ce ko da annabi ya bar duniya wanda suka rage a musulunci ba su wuce mutum tara ba ko mutum goma sha wani abu to lisanul hal din shi shine annabi bai ci nasara ba a wajen karantar da ainihin wato mutane a binciken da aka yi ƙur'ani da ya dinga ishara a wasu gurare yana faɗa jirgin ruwa kamar inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa an yi bincike na cikin mu'jiza na ƙur'ani annabi bai je teku ba ya ba da labarin teku har annabi ya bar duniya a binciken da aka yi kakaf babu inda aka taba samu annabi a ya tsallaka wani ruwa ya ba a taba samu ba amma ka duba ka gani addinin musulunci ya je wuraren na sai an tsallake jirgi an tafi ko bai je ba Su wane ne da annabin da bai wuce bai hau jirgi ba ya tsallaka inda ruwa yake Su wane ne wanda suka hau jirgi suka tsallaka inda ruwa yake suka je suka kai addinin inda bai kai ba wa'annan sahabban su suka yi wannan aikin shi yasa zamu ga shi Abdullahi Gondi yake ce musu rijalullahi ansarar rasuli mazaje na Allah wanda suka taimaki addinin Annabi Muhammad sai yace huwa dirgam shi annabi shine babban zakin thumma humu shugulu su kuma sahabbai su ne ƙananan zakokin da suka kewaye shi sai da duk bala'in da ya taso kafin ya kai kansa sai idan ya fara ta su sannan yake kaiwa kai kuma da Allah ya ga dama yana iya aiko annabi shi kadai ya yada addini da shi ba tare da taimakon kowa ba amma saboda yana so tarihin addini ba zai cika ba in an ambaci annabin sai an ambace su sai ya tashe su don su ba addinin gudunmawa shi yasa da yace ce allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida sai ce muhammadur rasulullah sai biyo da wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi sai ya ce ashiddau ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa har zuwa ƙarshen aya dan me don ya nuna maka cewa addinin ya tsayu da annabi da kuma mutanen da suka ba annabin gudunmawa wajen yaduwar addini da haka duk masifar ka duk bala'inka baka isa ba idan an kira annabin wannan al'umma sai kuma an kira abubakar sai an faɗi gudunmawar da ya ba addini in an kira annabin wannan al'umma sai an faɗi sayyidina umar sai an faɗi gudunmawar da ya ba addini in an kira annabi sai an kira abubakar usman sai an faɗi gudunmawar da ya ba addini sai an kira sayyidina ali sai an faɗi gudummawar da ya ba addini dan Allah haka a yi ga dama addinin zai tsaye da annabi da kuma su to wasu sai suka tashi wayannan ɗaliban na annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ba addini wannan gudunmawar da ya kai ta ko'ina su suke ƙoƙarin rushewa shi yasa ibn al-qayyim yake cewa ula'ika ashabun nabi wa hizbu wayannan ne jama'ar annabi yace walaulahum ba dan su ba ma kana fil ardi muslimun da ba wani musulmi a doran kasa saboda ko da annabi ya bar duniya addinin musulunci bai wuce iya jaziratul arab ba yankin ainihin wato laraba su suka tashi suka ɗauki addini suka kai shi duk inda kake gani sun ainihin wato kai addinin musulunci inda addinin musulunci bai ainihin wato kai ba. Allah madaukakin sarki ya kasa su gida biyu akwai muhajir wanda suka zauna shekara goma sha uku da annaba a makka malaman musulunci sun yi bincike cewa tun da annabi yake zaune a makka ba a taɓa samun munafiki ba saboda duk dalilan da zai sa awa annabi munafunci a makka babu a makka malami ne shi mai da'awa mai karantarwa ba a sorati ba ne shi babu gwamnati a hannun shi mun san yadda da'awar musulunci ta fara a makka sai da aka shekara uku a ɓoye ana da'awa sai wanda ya je inda ake sannan zai je mai ake yi sai abokinka da kai yadda da shi ka bi shi gida kai sallama da shi kai masa bayani sai da aka shekara uku ana yin haka sannan Allah ya ce Fas da abi ma umar wa a'rid anil mushrikina inna kafaynaka almustahzi'in sannan annabi ya fito ya fara yin da'awa kakka dauka kaman kai ne a garin ku na daura ka gina masallaci ka gina islamiyya in ka ga dama gobe ka tara titi ka ce kana da harkokin addini ba wanda zai wuce Wala ba haka aka fara addini a garin makka ba annabi yana kallo sallallahu alaihi wasallama ana mu wasu azaba a garin makka ko kwatar su bai sai dai ce musu su haƙuri kawai masifa ce masifa zaman makka ba zai yi ba ya ce wasu su tashi su tafi habasha wanda ita ce hijira ta farko da aka fara yi kafin a hijira a tafi madina wanda wasu malamai suke ganin cewa addinin musulunci kafin ya fara yaduwa a ko'ina a afirka ya fara don waɗannan masu hijiran nan a habasha suka zo wanda kuma afirka ne suka zo nan aka yi wannan aka zo waɗannan mutanen muhajir nan aka zo ana ta azaskar da wasu a ɗaura wasu a daki wasu mun san irin su sahaibul rumi irin wahalar da suka sha a makka irin su bilal irin wahalar da suka sha a makka irin su kada matsalolin da aka fuskanta a garin makka shekara goma sha uku ba a taɓa samu ba kuma ka je ka binciki ƙur'ani daga bangonsa zuwa bangonsa duk wata aya da kaga Allah ya ambaci munafukai ko sura idan ka ɗauke suratul tauba suratul suratul ankabuti na baka asamin duk qur'ani duk inda ka ga Allah ya ambaci munafikai idan ka ɗauke suratul ankabuti zaka ga ba a makka ta sauka ba a madina ta sauka saboda me a makka babu qadiyya ta munafinci saukar da maganar munafinci a makka a suratul ankabuti dalili ne cewa rayuwar annabi ba za ta kare a makka ba kadai zai bar makka zai tafi madina wannan shine dalili sai da annabi ya bar makka ya tafi madina tukunna sannan ƙadiyya ta manafinci ta fara to menene ya haifar da manafinci ko da annabi ya ji akwai abdullahi bin ubay bin salul ana kokarin naɗa shi ya zama shine shugaba na ausu da khazraj maganan zuwan annabi sai naɗin shi ya sha ruwa sannan ya ga ba zai iya yin gaba da gaba da annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga addinin musulunci ba don yi musulunci ba don ya kawo wa addinin musulunci matsala shi yasa malaman aƙida ta'arifin da suke ma wancan munafincin shine bayyana musulunci a baki da kuma ɓoye kafirci a zuciya shine munafinci Allah ya faɗi wannan a suratul munafiquna ya ce idza ƙalu munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah idan sun zo suna kallon annabi sai mun shaida kai manzon Allah Allah ya ce wallahu ya alama innaka la rasuluhu wallahu ya shahadu innal munafiqina Allah ma tuntuna kafin su faɗa ya san kai annabin Allah ne wannan ta tahsilul hasil kawai suke amma Allah yana shaida cewa munafikan nan ƙarya suke sai Allah ya ce ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu sai ce zalika bi annahum amanu wannan ya faru ne saboda sun imani a ina thumma kafaru sannan suka kafarci a ina Shi ne amanu bi wa kafaru bi Ulubi. sun yi imani a baki amma zuciyar ba ta yadda ma da haka Allah ya fito da abin karara yace na bi na ma laisa suna faɗar abu a harshensu wanda ba shi ba ne a cikin zuciyarsu daga nan ƙadiyya ta manafinci shi ta fara sai mutanen nan munafiki daban sahabin annabi daban sai suka ɗauko munafikai sai suka yi hukunci da su sai su ce musu sahabban annabi wanda kadiyar fa zagin sahabbai fa wanda suka fara tafi munafikai ne suka fara tafa Allah ya ce wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama to duk wanda ka ganshi kan aqida ta zagin sahabban annabi to ka tabbatar bilalazi yana kan aƙidar wancan munafikan ne su ne suke cewa la'in raja'ana ila madinati la yukhrijanna al'azzu min hal azal ta yau wanda ya kamata ya zama munafiki wai yake jifar wani dawa da munafinci wannan shine qalbul haqa'iq din da ake yanzu to duniya yanzu ta kafi gida biyar ne babu na shida sai ka tsaya sai ka ji wani bangare kai kake ciki Allah ya dara ta na farko ya ce na ilmuhajirin uku ukhrijoo min diyarihim talakawa wayanda aka fitar da su daga gidajensu ba fita suka yi ba dan Allah ta ukhriju fitar da su aka yi ku duba ku ga cewa annaba a garin makka aka haife shi yana da uwa yan garin mahaifi ɗan garin yana da dangi yan garin sahabbansa yan garin amma saboda addini aka kore su a garin da haka da za a rama sai Allah ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala uku da ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an ƙolo. wanda aka fitar da su daga gidajensu ba wani dalili sai don kawai sun ce Allah ne ubangijinsu aka fitar da su to ilmu lil fuqara'il muhajirin uku da min diyari. aka fitar da su daga gidajensu wa amwalihim aka kwace musu dukiyarsu me yasa aka fitar da su daga gidajensu aka kwace musu dukiya kuma suka haƙura da dukiyar suka bar gidajen nasu sai Allah ya ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalan Allah da yadda Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu suka taimaki Allah suka taimaki manzon Allah bangare na muhajir suna zaune gaban annabi sai Allah ya nuna sai shiga sanan ula'ika humus sadiqun wayannan su ne masu gaskiya yadda ka gaba wanda zai iya miƙi hannu yanzu ya ce shi annabi ne to babu kuma wani mutum da ya isa ya ɗaga hannu ya ce shi muhajir ne da ma'anan wai tare suka yi hijira da annabi daga makka aka tafi madina da shi babu wannan mutumin yanzu a doron ƙasa duk wanda ya miƙe wannan ko dai ɗan ƙwaya ko makareci ɓangare na biyu sai wallazina na ad-dara wal imana min qablihi yuhibbuna man hajara ilayhi wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Allah ya nuna su ce wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun babu ansa don baka cikin bangaren muhajar, baka cikin bangaren ansa dole ka zama kana cikin bangaren na ja'u min ba'dihi wanda suka zo bayan su da ni da kai da babana da babanka da malamina da malaminka duk ba ja'u min ba'dihim ba ji ina min ba'dihim mun zo bayan su ne to aikin da Allah ya sa ni ya sa saka shine ya qulu na rabbana ghafir lana Allah ka gafarta mana sannan wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wayannan yan uwan namu da suka riga mu zuwa lahira da imani Allah ka gafarta musu wala ta taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa'annan masu imanin Allah kar ka sanya kiyayya a cikin zuciyar mu akan su rabbana innaka ra'ufur rahim to sai ka duba ka gani kana cikin wa'anda duk in aka kira sahabbai addu'a kake musu gayar abin da zaka ce sahabi yayi laifi ko to ka ɗauko duk laifin da za ka ɗauko ko dai ka samu laifin yi ma Allah ko yi ma annabi Zai fita daga ɗayan a yakin bazar da aka je ko uhudu mun san ajiyar da ta faru annabi ya ɗauko abdullahi bin jubair ya ce da mutum guda hamsin ya ɗora su a kan dutse jabal rumman ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara ka ko sakko da aka zo aka fara yaƙi suka ga ganima ta sakko mutum arba'in sai suka sakko aka bar mutum goma sha ɗaya lokacin da za su sakko abdullahi bin jibir sai da ya tuna musu ya ce manta ga abin da annabi ce suka sakko da aka sakko aka samu matsala aka kare a wajen yaƙi da aka kare a wajen yaƙi Allah sai ya ɗauko ƙadiyar yana ba su labari cewa wala qad sadaqakum Allah wa'adahu Allah ya gaskata muku alƙawarin shi istahusunahum bi izni lokacin da kuka dinga kashe kafirai da izinin Allah hatta idza fashiltum wata na tun fil amri har sai da kuka yi rauni kuka yi jayayya a cikin umarnin da annabi ya baya sai ya ce wa asaitum kuka saba wa Allah waye ya faɗi cewa sun saba sai ya ce min ba da ma arakum ma fihim bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so sai ya ce minkum man yuridu dunya a ciki wani dan ciwaciwa sai ya maka fassara sai ya ce aya cikin sabbin ma akwai masu son duniya ba dan Allah su yaƙi ba a'a da ake nufi da minkum man yuridu dunya ita wannan ganima ce wa minkum man yuridu al-akhirah wanda suke kokarin tattaro ganimar shine Allah ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah sannan Allah ya ce sai juyo da kafare akan ku sai ya ce liyabtaliyakum dan ya jarrabe ku duk sai da ya gama fadar kun yi kaza kun yi kaza sai ya ce walaqad afa anku ni Allah ni kuka wa laifin kuma na yafe muku alaƙar su da Allah ta imani ta lalace sai ce a'a wallahu zu fadlin alal mu'mini Allah ma abucin falala ne akan waɗannan masu imani ya ƙara tafiya can ya ce musu innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu da ya gama sai ce wala qad afallahu Allah ya yafi sai ya yafi ina ruwanka da aka gama wannan rigimar ta uhudu wanda suke ganin sun janyo matsalar nan an samu karewa a wajen yaƙi suna ganin kamar sun shiga uku yaya za su da ransu Allah maɗaukacin sarki sai ɗorawa annaba aiki uku a kansu kowane mutum a duniya idan kai kana shugaba kai kake zaɓo shi a matsayin wanda zai baka shawara amma Allah ba shi annabi sallallahu alaihi ba shi ya zaɓi sahabbai ma a matsayin wanda za su ba shi shawara Allah ne ya zaɓo su ya ce ma annaba na farko fafu anhu kai annaba in sun maka laifin ka yafe musu na biyu idan ni Allah ni suka wa wasta ga fillam kai nake so ka neman musu gafaran Allah sannan na uku shawaruhum fil amri ka dinga kiran su kana shawara da su duk wani wanda ka san yana da mashawarta to shi ya zaɓo su amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba annabi bane in zaɓe su yace shawara da su Allah ne ɗora masa kuma umarni na wajibi yace wa shawaruhum fil amri to ina ruwanka mutumin da in yayi laifi bai fita daga ɗayan biyu ko ya ma Allah ko ya wa annabi shi annabin kafin a mai laifin an ce ya yafi shi kuma Allah wanda aka ɗorawa cewa ya nema a yafe musu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun san cewa annaba ba yin laifi amma Allah da ya zo ƙadiyarsu sai ce laƙar taballahu sai ce alal nabi wal muhajirina wal ansarin ladinin taba'uhu fi sa'atin usra don me don yadda ba za ka iya taɓa tubar annabi ba to bai kamata ka taɓa tubar sahabbai ba shi yasa Allah da ya sa sai shimfiɗa da su sai ya ce laƙar taballahu alal nabi Allah ya karɓi tuba akan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da almuhajiruna da kuma al'ansa. to wayannan su ne kaso na uku kana cikin wanda in an kira sahabi addu'a kake mai ko zagi kake dannawa da tsinuwa don baka cikin wallazina ja'u min ba'dihim to sai dai ka zama cikin wa'anda Allah ya ce alam tara ila allazina nafaqu shine kaso na hudu baka ga wanda suka yi munafunci ba kuma man ce dama munafikai su suka fara zagin sahabban annabi a madina yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab suna faɗa ma ƴan uwansa kafirai to ko mutum ya zama munafiki Khali ko ya zama arne Khali? to a cikin arnan ne kowane bangare ma ka kashi zai iya zama a ciki babu na shidan wannan a duniya wa'annan su ne sannan za mu ga cewa abu guda uku Allah maɗaukakin sarki ya yadda a ji akwai ittiba'ullahi wa anbiya'u sana akwai ittiba'u ma anzalallahu sana akwai ittiba'u tariqil muhajirin wal ansar bin Allah sai annabawan shi Sana sai bin abin da ya saukar na wahayi na alqur'ani da sunna Sana sai kuma bin tariqa ta hanyar muhajir da kuma al ansar Allah ya faɗa haka a suratul tauba sai ya ce والسابقون الأولون magabata na farko sai ya ce minal muhajiri na wal'ansa muhajir da ansar wannan ba min bace da take bayanin sashe, min ce da take bayanin jinsinsu kamar ai ba za ka zo fassara ba yanzu ka ce wa man yi tsaye Allah wa kama allazina an amallahu alaihi sai ka ce minan nabina daga cikin annaba ba annabin da Allah bai mani ni'ima ba babu shi to min al-muhajirin wani ansar dukkan ake magana ba wani bangare na muhajir da ansar ba sai Allah ya ce wallazina tabauhu bi ihsanin da wanda suka biyo bayan su da kyautata sai ce radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta hal anharu an samu yadda ta bangare bi duk al'ummar duniya babu al'ummar da ta so Allah kafin ta bar duniya kuma ta samu tabbas Allah yana son ta sai sahabban annabi su kadai Allah ya yi wannan kuma larabawa suna ce al'amarin ba wai kai ka ce kana so ba ana son ka ka yi da'awar kana son Allah ba nan mushkilar take ba Allah na son ka nan ne inda rigimar take ka yi da'awar ka yadda da Allah ba wai ka yadda da Allah ba kai Allah ya yadda da kai to su yadda ta bangare biyu suka so Allah kafin su bar duniya Allah ya ba su tabbas yana san su suka yadda da Allah kafin su bar duniya kuma Allah ya ba da tabbas ya yadda da su shine radiyallahu anhum wa radu an sanan yace wa adda lahum jannatin tajri tahta hal anharu wannan ayar a duk qur'ani duk inda Allah ya yi maganan aljanna idan ya kawo zai ce wa adda lahum jannatin tajri zai ce min tahta amma wannan ayar ita kaɗai ce a ƙur'ani da ya kawo ta kawai ce wa lahum jannatin jiri ta ta hababu min da malaman balaga suka bibiya suka ce me dalili da galibi ake kawo min ɗin ta zama sila ko za'ida saboda ta'akidi amma nan wajen aka cire min ɗin ba a kawo ta ba kamar yadda ya tabbata a duk ƙur'ani sai suka ce saboda Allah ya karantar da mutanen duniya aljannan sahabbai saboda tabbacinta ba ma ta buƙatar a wannan min ɗin amma in kai ba sahabi ba ne to aljanna ka fa ba ta da tabbas ba shi yasa za mu ga cewa annabi da Allah ya kira shi ya ce masa wa bashirin lazina amanu wa amilis salihati wannan bashir ɗin fiye da ne shi annabi shi ne almubashir ɗin shi ne ismul fa'il sannan akwai almubashar bihi sannan kuma bayan akwai waɗanda aka yi musu bishara akwai almubasharu bihi akwai abin da aka yi bishara da shi sannan akwai asbabul bishara ba haka kawai za a yi maka bishara a ce kai ɗan kaza ba ne ba a yi su su ne waɗanda aka yi ma bishara shi yasa kafin ya bar duniya sai da aka samu mutum goma lokaci ɗaya wanda ake ce musu al'asharatu al-mubashsharuna bil janna mutum goma da aka yi musu bishara da aljanna lokaci ɗaya saboda tabbacin da aljanna take da su a gurinsu to sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su kaɗai suka samu wannan al'amarin a doron ƙasa a kan abin da ya shafi wannan da haka matsayin annabi sahabbai ba wai ana maganan na da ni da kai ma a'a duk mutumin da ya tabbata yana da matsayi a gurin Allah ko ka karɓa ko baka karɓa ba haka yake Allah ba zai canza ba shi yasa yake wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim wanda Allah ya wulakanta shi ba wanda ya sai girmama shi to wanda kuma Allah ya karrama shi ba kuma wanda ya sai wulakanta shi babu to shi yasa za ku ga sunnar Allah a doron ƙasa duk wanda ya mayar da zagin sahabban annabi ya zama ita ce ibadar da yake bautawa Allah da ita to ka jira ka ga ukubar da Allah yake masa tun daga duniya kafin ya koma zuwa ga ainihin wato lahira da suna da matsayi shi yasa za mu ga alfazazi da izo yana magana yana cewa bana ƙubbatar islami ta zaharu kamsuwa fa a shi raƙa badar salihati wa shamsuwa wa izi kana maudu an alal bir usuwa a ta'at hujjinnin abdu tsawon wa in suha wa fujjila bisan ifarik ilmu yace bana qubbatul islam annabi ya gina tanti na addinin musulunci Ta tazaharu khamsuha sai gashi tana bayyana guda biyar mun san shi kashi kan musulunci guda biyar ne sai yace fa ashraqa badru salihati wa shamsuha wanda shamsuha yana magana shine tauhidi sai ranar addinin musulunci ita ce tauhidi sai gashi tana haske da wata dan daren 15 shine sallah zakka azumi da aikin hajji. sai ya ce wa iz kana mawdu'an alal birr usha lokacin da abinda annabi ya zo da shi daga wajen addini asasin ginin da aka yi masa akan da'a ga Allah ne sai yake cewa wato iz kana mawdu'an alal birr usha ata'atu jinnul ardu taw'an wa insuha sai ga aljanu da mutane sun wa annabi biyayya sai ya ce wa fuddila bi sab'il fariqil mubadda'u waccan jama'ar da ta fara yin addini sai gashi an fifita ta da falala na tserewa da rigaya ta wayancan jama'ar barka da ko suwa yake magana sai ce ulul birri ma abuta da'a ga Allah wattaqwa ga tsoron Allah wa ahlul fada'il ma abuta falala ne isabatu ishfaqin jama'a ne ma abuta tausayi wa khairin wa ga su da alheri gashi sun koyi kyauta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ya ce samat bi qabulil haƙƙi. sun ɗaukaka da karɓar gaskiya su sun karɓe ta ne min khairi qa'ilin daga mafi alherin wanda ya ya faɗi gaskiyar shi yasa zaka samu ba wata makaranta a duniya da za ta fitar maka da nagartattun ɗalibai irin yadda makarantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama don me ni da kai duk wanda ka koyi karatu a gurin shi iya ma'aunin da za ka ɗora shi a kansa shi ne ka ce alherinsa ya fi kurakuransa yawa amma yana kurakuran amma su sun koyi karatu sun karɓi gaskiya daga bakin wanda bai kuskure shi ne bambancin ka da su samad bi kabulil haƙƙi min khairi ƙa'il sun karɓi gaskiya daga bakin wanda shi ne mafi alherin wanda ya faɗa gaskiya a duniya shi yasa ya ce a ƙarar da ayatin lafuwar jala'ilu sai ce bi hasubu dalqun wa tariqun wa da su ne asbati haske sannan da su ne addinin musulunci kaga wato hanya ta zama tana da saukin takawa da su ne kaga addinin musulunci ya kai duk inda bai kai ma a duniya waɗannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da haka al-imamu abu zur'a yake cewa idan ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabin nabi fa alam annahu zindiq in kaga wani mutum aikinsa. sa Ai aibata wani daga cikin sahabban annabi to ka sani zindiki ya zo ya ɓoye kafirci a zuciyarsa ya bayyana addinin musulunci a bakinsa yana so ya ruguza addini don haka sahabban annabi kamar yadda na faɗa na ce magana a kansu magana ce da take da faɗin gaskin gaske domin yanzu akwai ayoyi a cikin ƙur'ani wanda ya bone kai tsaye ba indirect ba tare. wanda sun kai guda ɗari wanda Allah yake kiran su yabe su kuma su yake nufi da haka don mutumin da bai da matsala wajen fahimtar ƙur'ani, to za ka ga bai da matsala wajen tuhuma akan sahabban annabi amma duk wanda yake da matsala akan littafin Allah to sai ga yana da matsala wajen tuhumar ba sahabban manzan Allah ku ɗauki wannan aƙidar da suke ta ihu kullum suna cewa annabi ya tafi ya mana nauyi guda biyu ba suna cewa ba akwai littafin Allah da kuma ahlul baiti sun yarda cewa annabi ya ce na ɗayan shine as akbar alqur'ani shine nauyi mafi girma na biyun shine as-siqalul muna da abin da ake ce masa tambihul adna ila al-a'la akwai kuma qiyasul aula Allah a cikin Qur'ani da ya zo wajen alaka da iyaye cewa wala taqul lahumma wala taqul lahumma uffin wala tanaruma karka ce musu karka buga musu tsawa a duk Qur'ani babu inda Allah ya ce karka mari babanka babu amma lokacin da za a ce karka buga musu tsawa to in an hana ka yi musu tsawa to abin da yake sama da tsawon shine min ba da aula karka yi musu shine min ba da aula to idan an ce ka girmama asikalul asgar to asikalul akbar shine min ba da aula ka girmama shi kana da mahaifi zai tafi ya bar duniya sai cewa na ga ainihin wato ƙanwata nan ka kula min ita sannan yana da mahaifiya yayin da yake ban maka wasiya akan kanwar shi yace ka kula min da ita kai ka san ba sai ya maka faɗa ma cewa kuma ka kula masa dawa in za ka kula da kanwarsa to mahaifiyarsa ita ce min ba aula ka kula da ita to ku dawo ku kalli yan shi'a ku gani wajen alaƙarsa da ƙur'ani wajen karanta shi za ka ga sun fi kowa raunin wajen karatun ƙur'ani wannan mun ba da misalai da dama in lokaci ya yi ana iya mun magana kar a saba ƙa'ida wannan muna iya ba da misalai da dama a gurare da dama wanda za ka ga matsala ta farko wallahi tasa'in da tara tasa'in cikin ɗari nasu wala ba su iya karatun ƙur'ani ba wani za ka ja aya a ƙur'ani wallahi bai ma a ina take ba kuma ga shi ya ji wani uban rawani ka ga ƙur'anin a gaban mutum ya ja ƙur'anin ƙur'anin ya dashi yana ko ba a lura ba to ta yaya za a yi wanda mabda'in addini na farko bai iya ba sannan ya zamanto kuma ya iya ya iya addini bai yi wa to lokacin da wasiyar da annabi ya bari mafi girma ta wulaƙanta to shi dai sa wasiya ƙarama ta wulaƙanta amma ahli suna alhamdulillah wasiyar annabi da muka kiyaye babba ta cewa a kula da ƙur'ani shine dalili cewa wasiya ƙarama da ya bari mun kula da ita wanda aka bar masa wasiya babba ta tozarta to ƙarama ma sai ta wulaƙanta a ne amma wanda ya kiyaye babbar wasiya to zai kiyaye ƙaramar wasiya shi yasa Allah da ya zo magana akan ahalin kitabi da ya raba su gida biyu sai ya ce wa min ahalin kitabi man in ta'amanu bi qintari akwai wanda in ka dauki kuɗi mai mugun yawa ka bashi ba zai taba ko shi ba zai dawo maka da shi mutumin da kake ɗauka kuɗi da yawa ka bashi a matsayin amana da laran da ka bashi kuɗi kaɗan da kuɗi kaɗan da kuɗi mai yawa wanne ne fi wahalan a riƙe ga mai yawa wanda ka bashi mai yawa bai ci ba to alama ne in ka bashi kaɗan ma ba zai ci ba sannan yace wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi ne akwai wanda dinari in ka dauka ka bashi to ba fa zai dawo da shi ba sai ka kafa ka tsare ka raka ka jira sannan zai dawo da shi wanda ka bashi kuɗi kaɗan ya cinye ran da ka bashi kuɗi da yawa ya za'i kaga shi ne min bada aula to wannan wasiyar da annabi ya bari sallallahu alaihi wasallama sai suka tozarta ta sai zamanto ba su damu da karatun ƙur'ani ba wannan ya sa za ka ga cewa mafi yawancinsu wannan fa ba ina muku maganan nan ƙasar ta muku ba har a ƙasashen larabawa wallahi ko karatun ƙur'ani ba su ba yanzu ni wani lokaci ban ma san ina suke samun lambar wayata ba ba wai baƙaƙen ba ba fararen sai ga kawai mutum ya bugo min waya minan sai ya fara min larabci shi daga ina yana son mu kasha da ni ne wayannan tattaunawan da muke yi ashe a wata kasar can akwai inda sawa suke yi ana sa translation tana fassara musu su ajime nake cewa haka suke yi eh tunanin sun gagara an ɗauko tun ana kawo masu fararen rawani an kawo masu bakin rawani yanzu tunda ka san abin mukami mukami ne matsayi matsayi saboda haka gaskiyar magana sahabban annabi mutane ne manya da sun cancanci girmamawa don Allah ya girmama su wajibi ne gare mu mu ba da kariya a kansu da duk abin da za mu iya ba da kariya a kansu domin ba da kariya a kansu yana da alaƙa da kariya ga addini ruguje sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ruguje addinin musulunci ne don su suka ɗauki addinin suka yaɗa shi a duk inda ka gan shi a duniya wannan shi ne babban wajibin da ke kan daga cikin wajibobi masu ƙoƙarin sai sun ruguje su haɓai target ɗinsu abin da suke so su ruguje addinin suke so su ruguje yau ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama rayuwarsa shekara 23 ya koma kabari ya kwanta ga sayyidina abubakar kusa da shi sannan mutum na biyu ga sayyidina umar kusa da shi sai ka zo ka ce da wanda ke nan da wanda ke duk ba mutanen kirki ba ne annabin da ina sallah da takalmi a kafarsa akwai na najasa Allah ya turo aka faɗa mai ya cire takalmin saboda akwai na najasa sai kuma Allah ya bari har a rayuwar barzaku ya je ya bari a raƙa masa mutanen da ba na kirki ba zai taɓa yiwa kama ku duba ku gani mutanen da suke rayuwa da annaba rayuwa ta barzafiya wayannan mutanen mai alaƙar su da su mafi yawancinsu daga zagi sai tsinuwa ko mutum ya zo ya ce maka shi yana ƙaunar annabi shi yana son annabi sallallahu alaihi wasallama da haka ko kaƙi ko kaso yadda ka ga an rayu annabi zai fita a ce ya fita da shi da abubakar da umar haka Allah ya tsara su rayu rayuwa ta barzaku haka kuma Allah yake so ya tashe su annabin ya shiga gaba ga abubakar a baya ga umar a baya sannan ragowar al'umma ta biyu baya idan an je lokacin da zai ƙwanƙwasa ƙofar aljanna sai ya kulu da kazini mai tsaron aljanna ya ce man an tawaye kai fa a kulu in ce ana muhammad to dole abubakar da umar suna biya a bayansa a lokacin ba ka da yadda ka iya haka allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato tsara da haka dole ne ahalus sunna su tashi da duk abin da suke da shi da kuɗinsu da lokacinsu da komai nasu wajen ba da kariya ga sahabbai mu tashi ne duk wata aƙida da muka san cewa aikinta shine taɓa mutuncinsu to wajibi ne sai mun yi ta halilin shibohinsu ta fuskar karantar da mutane abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ma don haka kamar yadda na faɗa wannan maudu'i yana da ainihin wato faɗi ƙwarar gaske gaske kuma ana nuna min cewa lokaci ya yi wayannan sahabbai na annabi Allah ka ƙara musu daraja Allah kuma ka ƙara musu yadda mu kuma Allah ka samu rayu akan abin da suka rayu na aƙida da kuma manhajin da suka rayu suka bauta ma Allah suka koma zuwa gare shi wannan shine ana nuna mun cewa lokaci ya ƴan uwa su yi haƙuri wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatun shek Allah saka da alkhairi insha Allah tare da malam akwai abokin tafiya shine shek malam Muhammadu Salis dan haka zamu ba malam shi ma ya ɗan faɗi wasu kalmomi kafin nan insha Allah zamu mika abin magana ga shugaban wannan kwamiti ya ƙara yin maraba daban gajiya ga malam da abokan tafiya shi sannan kuma insha Allah zamu dakatar da malam dan ya samu hutu kamar yadda daman yau ne ya taho da Kaduna batun tsaye tsaye da aka samu eh, akram kallahu bismillah الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a hakika babu shakka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya azurta mu da irin malam a cikin wannan yanayi da muke ciki lokacin da bid'o'i da barna da yawa suka tunkaro mu sai Allah ya halicci wasu bayi da za su kare wannan abun domin Allah maɗaukakin sarki shi ya alkawari zai kare littafinsa shi ya sa a kullum nake ainihin wato bayar da shawara ga ɗaliban ilimi su ba da mahimmanci wajen haddace alkur'ani kowa ya riga ya sani ahlus sunna a da ana mana gorin ba mu haddace alkur'ani ba amma a yanzu alkur'ani mun haddace shi da kira'at da duk abin da ya shafi alkur'ani gabaki ɗaya ba isa mana goron alkur'ani ba muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki akan wannan abin da ya sa na ja hankalinku akan hadda alkur'ani domin shi ne amda asali na duk abin da za a koma a kansa ko da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji madaukakin sarki ya ce mishi wa anzalna ilayka dhikra sai ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da azzikira ne alkur'ani dan ka bayyana wa mutane kun ga ashe dole za a samu alkur'ani da kuma bayanin alkur'anin shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk mutanen da suka ba alkur'ani a baya ba su haddace shi ba ko suna aiki da abin da ke cikinsa ba zai zama rayuwarsu ta zama cikin tawaya da kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin kamar yadda waɗanda aka sauka musu da taura da linjila fa nabazu wara a zuhurin sai suka bar littattafan a bayan bayan su ba sa aiki da shi to shi yasa yana daga cikin abin da zai taimaka maka wajen sanin alkur'ani ka san abubuwan da suka shafi ilimin alkur'ani kama abin da ya shafi annasikh da mansukh a cikin alkur'ani ta yadda in an kawo wata shubha zaka ce ai abu kaza an riga an shafa maganar amma hukunci kaza ne kana da abin da ya shafi mutashabih da muhkam kana da abin da ya shafi almujmal da mufassal da sauransu dai kamar idan muka dauki misalin nasikh da mansukh a cikin alkur'ani malamai sun yi maganganu da dama akai domin farkon waɗanda suka fara zargin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa alƙuranin nan daga wajen keke su ne yahudawa suka ce me ya samu Muhammad yau in ya ce a yi abu gobe sai ce a bari to shi ne Allah maɗaukakin sarki yace wa idza baddalna ayatin makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu inna ma anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun kuma Allah ce ma sok min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin aw tajra aw nansaha na'ti bi khairin ko na'ti bi khairin minha aw misliha wannan ya nuna mana akwai abin da Allah ya shafe na alkur'ani sai ka karanta alkur'ani sannan za ka sani sannan akwai abin da ya zo ya shafe wannan abin dama ɗayan biyu ne malamai suka ce ko dai ka yi imani ta dalilin wannan shafewar ko kuma ka yin imani domin liya halika man halaka an bayyana fin wa ya haya man hayya an bayyana haka dama Allah ya saukar da littafinsa to shine ce, wa indahu ummul mulkitab, ma'ana littafin gabaki ɗaya a gurinsa yake to shi yasa malaman ulumul qur'ani suka ce nasik da mansukh ya kasu gida uku akwai abin da ake kira da nusikhati tilawatu wal ma'an nusikhati al wa baqa tilawa nusikhati tilawa wa baqa al ma'ana abin da aka shafe hukuncin da karatun babu inda zaka buɗe al daga fatihatul kitab zuwa min aljinnati, jinnati wan nas suratul fatiha ba za ka ga wannan ayar ba amma kuma an saukar da ita an shafe ta in baka karatu ba za ka taba saninta ta ba to kaga sai ka zama dan birni a cikin alkur'ani sannan za ka iya magana akan alkur'ani idan kai dan kauye ne baka yi saka magana akan alkur'ani ba kuma muna godiya ga Allah da ya hore mana wannan malamai suka ce misali na farko wanda aka shafe tilawar da karatun shine hadisi ya tabbata cikin sai muslim kitabu zakat wanda hadisi ne daga harb bin abil aswad an abihi an jaddihi qala ba'atha abu musa al-ash'ari ila qurra'i ahli al-basra فدخل عليه 300 رجل كلهم قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم فتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم أبو موسى الأشعري قمنا ني sahabi ne gwamna da ya zama gwamna a garin basra sai ya ce to ba wanda zai janyo kusa da shi sai mahaddata alkur'ani da ya raba goron gayyata sai mutum ɗari uku suka amsa goron gayyata suka zo wajensa da suka zo sai tara sai ce ku ne zaɓaɓɓu a garin basra domin Allah ya ce sun da zai lazi faina. min ibadina to da Allah ya ba su wannan haddata alqur'ani sai ce fatuluhu karantar da alqur'ani wala yadulanna alaikum al'amadu fataqsu qulubakum kama qasat qulubu man kana qablakum kada zamani ya tsaho zukatan ku su kekashe kamar yadda wanda suka gabace ku suka kekashe zukatan su saboda ba sa karantar da at-taura ba sa karantar da linjila to shine Abu Musa al-Ash'ari yace wa inna kunna naqra'u suratan yace ada Musa habbai muna karanta wata sura a cikin alqur'ani kunna nushabbihuha fi tul shidda shiddati bi bara'atin tafussa tsaho da tsananin hukunci muna kamanta ta da bara'atun yace fa unsituha sai dai yanzu an mantar da ni ita ghaira anni kad hafiztu minha sai dai abinda na iya kiyayewa a cikin wannan aya ko wannan sura qauluhu ta'ala fada Allah madaukakin sarki Allah yace inna anzalna al-mala li iqami salati wa ita'i zakati walau anna li ibn adama wadiyana wadiyani min lam taga wadiyan salisan wala yamla ujub ibn adama illa turaba yatubu Allahu ala man tab wannan aya ce a cikin alqur'ani amma yanzu ba za ka ganta ba amma an shafe ta sannan yace wa inna kunna naqra'u suratan abu musa al-ashari yace da muna karanta wata sura kunna nushabbiha bi ihdal musabbihat muna kamanta da ɗaya daga cikin sabbaha lillahi ko yusabbihu lillahi sai ce fa unsita yace yanzu an mantar da ni sai ce amma sai dai abin da na iya haddacewa gaira an ni gada bisu minha qawluhu ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'aluna fatuktabu shahadatan fi a'naqikum thumma tus'alunakum anha yawm al-qiyamah ya ku waɗanda kuka yi imani dan me ba aikata abin da kuke faɗa ai sai a rubuta ranar alkiyama a rataya muku shi a ranar alkiyama a ce wannan shine mai faɗa baya aikatawa to ne malaman ulumul qur'ani suka yi tadabburi karkashin fadin Allah afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin A afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fi ikhtilafan katira kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ul albab afalam yadabbaru alqawla am ja'ahum ma lam yati aba'uhum alawwalun wannan ya nuna sai suka fitar da sakamako suka ce dama Allah ya ce wa idza baddalna ayatin makana aya sai ce wallahu a'lam bima yunzila can kuma sai ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ati ko nati bi khairin minha aw misliha sai Allah madaukakin sarki da ya shafe wancan ayar sai kuma ya kawo makamantiyarta amma a surori guda biyu a sura ta farko shine cikin suratul isra'i Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadhillu alayha wa la tazir waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula sannan a cikin suratul safiya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la tafaluna wannan ya nuna ashe idan an shafa wata ayar ana kawo wata ayar madadinta wannan haka Allah ya ga dama to sannan kuma kaso na biyu shine abinda aka shafe karatun hukuncin ko kuma aka shafa hukuncin amma karatun yana na cikin alqurani kaso na farko ko misalin sa shine Allah madaukakin sarki ya saukar da aya a ƙarshen suratul baqara Allah madaukakin sarki ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah Allah madaukakin sarki ce abinda ke cikin sammai da kasai din nashi ne idan kun boye ko kun bayyana abinda ke cikin zukatanku Allah zai muku hisabi sai sahabbai suka ji nauyi akan haka suka zo suka tsuguna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce yanzu mutum zai yi niyyar abu amma bai aikata ba amma a masa hisabi manzon Allah ya shiru bai ce komai ba sun ji nauyin abin sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya la yukallifu Allahu nafsan illa wasa kafin na wasu malaman tafsir ka sai da manzan Allah ya daga mu yace rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana har zuwa karshe rabbana rabbana din sai aka sauka da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to wannan ya nuna mana ashe akwai abin da muke karantawa amma hukunci an shafe kamar irin abin da malamai suka faɗa a misali na biyu suka ƙara cewa a cikin suratul anfal ko cikin surat tauba akwai misalai daban-daban Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ayyuhan nabiyyu harudul mu'minina al qital in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200 wa in yakum minkum 100 yaglibu alfa min allazina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun sai Allah ya shabe da wannan wannan wanda muka gama yanzu sai ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa wa yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atan wa yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi idhnillah sai Allah ce wallahu ma'as sabirin wannan shine misali na biyu misali na uku shine wanda aka shafe karatun amma hukuncin yana nan a wajen alqur'ani shine Umar ɗan Khattab Allah ya rada shi yawo kan minbari yake cewa ina jin tsoron zamani ya nisa mutane daga baya su manta da hukunci da Allah ya saukar hukuncin nan ko shine wanda ya taɓa yin aure yi zina sawa'un namiji ko mace ashe kuwa shekatu iza zana ya farji muhuma albatat nakala min Allah wallahu azizun hakim yana nan a wajen alqur'ani a wanda ke cikin alqur'ani shine wanda yake azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda wanda ba taba aure ba akwai hukunci a cikin alqur'ani wanda suka taba aure hukuncin yana nan a wajen alqur'ani shi ma alqur'ani ne amma an shafe amma hukunci yana nan ana zartar da shi wannan shine zai sa ka waye ka zama dan birni a cikin alqur'ani ya kamata kuma duk sanda ɗalibi zai zama zai yi karatu na Alƙur'ani ya je gaban malamai na gari wanda suke arrabbaniyin kada ya je wajen masu cin amana masu sace wa mutane imanin su ne irin waɗanda suke yin shi'a da makamantansu domin suna raba ka da farin jakada sallallahu alaihi wasallam haka nan yan qur'ani wanda muka ji labari sun yawaita a garin katsina muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana maganin su babu shakka duk wanda yake karanta alkur'ani ya riga ya sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine annabin da yake Allah ne ya turo shi kuma ya zaɓe shi amma yan shi'a sun ce mala'ika jibril ya yi kuskure ya yi kusuran a sayyidina ali wajen sa aka turo shi ba na wajen sayyidina ali aka turo shi mu kuma akida ahli sunna mun saba musu Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cikin suratul arab Allah ya ce, yattabi'una ar-rasula rasulan nabiyya al-ummiyya allazi yajidunahu maktuban 'indahum fi taurati wal-injil me sifata ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim wannan ya nuna mana sifata tana nan a cikin at-taura sifarsa tana nan a cikin linjila kamar yadda hadisi ya tabbata cikin musulun na imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunna wal jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin sahabbansa shi bai ma sani ba wanda suka karanta a cikin at-taura suka tambayi junan su suka bada shaida akan cewa akwai sifarsa a cikin at-taura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an faɗe shi a cikin at-taura an faɗa a cikin linjila domin Allah ya ce allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi allazi yace yajidunahu maktuban indahum fi taurati a ina ne a cikin taura kamar yadda aka tambayi Abdullahi bin Amr bin As aka tambaya sai yace akhbirni an sifati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi taurat ba ni labarin sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura fa qala ajal wallahi innahu la mawsufun fi taurati bi sifati fil al-Qur'an ya ayyuha an-nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin anta 'abdi wa rasuli sammaytuka al-mutawakkil laysa bi fadhin wala ghalizin wala saqaban fil aswaq ولا يدفع السيئات السيئة ولكن يعفو ويصفى ولن يقبضه الله حتى يتم به الملة الأوجاع بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به a عميا وأذانا ثم وقلوبا غلفا wannan shine sifa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka Allah madaukakin sarki ya bada sifarsa a cikin at-Taura a cikin Linjila ma an faɗi sifarsa kuma da sunansa kamar yadda Annabi Isa Allah madaukakin sarki ya bamu labari cewa shi ma ya bashiran bi rasulin ya ati min barisimuhu Ahmad wannan shine asali na sunansa a cikin linjila haka nan a cikin aina wato zabur an faɗi sifa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan bayani yana zuwa ne daidai lokacin da ya dace matasa su tashi su nemi hadda alqur'ani su nemi hadda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Imam al-Junaidi ɗaya ne daga cikin magabata na kwarai wanda yake cewa aqidatuna hadhihi madbutatun bil kitabi was sunnah yace wannan aqida tamu da baibaye take dan fara take da kidan Qur'ani da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man lam yahfazul Qur'an wanda bai haddasa al-Qur'ani ba walam yaktub al-hadith bai karanta hadisi ko ya rubuta hadisi ba walam ya tafaqqa fi din bai fahimci addini ba falaysa minna baya daga cikin ma'aula yi kusa dabi ba za a koyi da shi ba to da haka ina jan hankalin matasa mu ji tsoron Allah mu koyi ilimi kuma kada mu koya kadai mai shiru mu yada shi domin Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin alqur'ani cikin suratul an'am da cikin suratul nisa'i Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairi ubangiji madaukakin sarki ce wa qad malaman lugha malaman nahwu suka yi magana anan suka ce kad ta tahqiqin wa tawkidin ma'ana kamar ka ce kada sami Allahu kad kana lakum ayatun a fi'atayn iltaqta kad kana lakum fihim uswatun hasana to sai ce wa kad nazzala wannan wawu din wasu ka ce ce isti'nafiya sai Allah ce wa kad nazzala alaikum an sassaukar ba sau din ba sau biyu ba akan ku fil kitabi labazin fil kitabi malaman ulumul qur'ani suka ce lafazin alkitab yana zuwa cikin alqur'ani da ma'anoni da dama amma kaɗan daga cikin su yana zuwa da ma'anan lauhin mahfuz kamar yadda Allah ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin nan fi kitabin mubin lauhil mahfuz ake magana sannan yana zuwa da ma'anar at-taura ta annabi Musa wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu aw taqra kuma litahsibuhu min al kitab wa ma huwa min al kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa yaquluna ala allahi al kadhib wa hum ya'lamun da aka lafazin al kitab a cikin wannan aya ya zo da maganan at-taura ba ko kowane littafi ake magana ba sannan lafazin alkitab yana zuwa da ma'anar linjila littafin annabi isa Allah ce qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ala linjila sannan yana zuwa da ma'anar risala ya takaitacciya sakon da zaka aika mutum ka rubuta daga wani zuwa wani shi ma an kira shi da alkitab wannan baiwa Allah da aka tura mata da saƙo daga wajen Annabi Sulaiman da aka yi mata ce inni ulke ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sannan yana zuwa da ma'ana alqur'ani yana zuwa da ma'ana hujja Allah madaukakin sarki zai tambaye bai fa atu bi kitabikum in kuntum sadiqina ku zo da hujja ku inda gaske kuke yana zuwa da ma'ana alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce alif lam mim zalikal kitabu Larai ba fi alqur'ani ake magana anan kuma sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qad nazzala alaikum fil kitabi alkitab anan alkur'ani ake nufi an idza itum ayatillah da zarar kun ji anai wa ayoyin Allah izgili a nan wannan aya sai aka yi amfani da ji a wata ayar daban kuma sai aka yi amfani da gani wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka shaytan a qira'ata ibn amir shami wa imma yunsiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi zalimin sannan a can wancan aya kuma Allah madaukakin sarki ce wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yakfuru biha wa yasta'dhu biha fala taqulu ma ma ta'khudhu fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum aw al-imam ibn kathir yake cewa ai kun kasance mithluhum fil ismi wal wizr ma'ana wajen laifi da daukan zunubi kamar su kuke in kuka yi musu shiru yanzu idan muka yi yan shi'a shiru ba mu musu inkari ba mun zama kamar su muna ganin suna aikata zunubi za mu kyale su ba za mu musu inkari ba yi musu inkari ya nuna mun barranta da su domin ka'ida ce fiqhiyya la yunsabu ila sakit qawlin walakin sukuta fi ma'rad al-hajati ila al-bayan bayanun haka malaman fiqh suka ce idan aka tambaye mutum yayin shiru amsa ne kamar yadda aka tambaye na kogo ka ce kaza ka ce kaza yayin shiru amsa ne ba wani magana mahaukaci ne yana da hankali Allah ya sa mu dace to shine a nan gurin Allah madaukakin sarki ce innakum idan mithluhum sai Allah ce inna Allaha jami'ul munafiqina walkafirina kafirina fi jahannama jami'a Allah ya kiyaye mu to menene hikimar ambatan gani da ji a cikin wannan to idan ka koma cikin suratul nahl sai Allah madaukakin sarki ya ce maka ainihin wato wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a sai wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata sai la'allakum tashkuruna ai takunu min ash Shakirina ala ni'matillahi alaikum to a wasu ayoyin kuma daban Allah madaukakin sarki sai ya ambata mana yace qalilan ma tashkuruna wato idan mutum ya lura da usulubi na alkur'ani alkur'ani yana da mu'ujiza a cikinsa wanda ya waye ya haddace alkur'ani shine dan birni ko baka da ko fituka a aljihunka in dai ka haddace alkur'ani kana karanta ayoyin ji zaka yi wata duniya daban kake cikin sa to da haka yayin wa musulmi ina ba mu shawara mu ji tsoron Allah mu haddace alkur'ani kuma mu aiki da shi domin idan ka haddace kai aiki da shi shine dadin ka idan baka da ko kwandala aljihunka zaka dauko kana zuba tilawa ji zaka yi baki ɗaya duk wani abu baya gaban ka wannan lahira ita ce a gaban ka Allah ya sa mu dace to sannan Allah madaukakin sarki kuma ya umarce mu da mu bi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen watan aya da na karanto na amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu idan kuka duba kakkab dukkan sunaye na annabawa mun riga mun sani annabawa 25 aka ambata a cikin alkur'ani ko ba haka ba wani mawaki yake cewa hatamun ala kulli zi taklifin ma'arifatun bi an biya in ala tafsili kad ulimu fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'd ashrin wa yabqa sab'atun wa hum idris wa hud wa shaib wa zulkifl wa bil muqtari kad kutimu idan ka duba cikin suratul an'am وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليساء ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين waɗannan idan ka haɗa da cikin suratul mu'minun da kuma cikin suratul shu'ara da kuma cikin suratul safat za ga baki da annabawa an ambace su to idan ka duba sunayen annabawa ga baki ɗayansu kowanne akwai harfi illa a cikinsa banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne babu harfi illa a cikin sunansa idan ka duba harun musa isa ko ba haka ba banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sau huɗu aka ambaci sunansa saboda girma shi ko dai a ce a abdihi ko ba haka ba awa ila abdihi subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala furqana ala abdihi shi ma yana cewa innama ana abdullahi wa rasuluhu to kuma shi ɗin da aka turo mana sai Allah ya ce mu koyi da shi laqad kan lakum fi rasulillahi ko iswa a wata kirar ko kuma uswa a wata kirar. to shi yasa Allah madaukakin sarki ya yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum ko min anfusikum a wata kirar. hakika manzo yazo in kai dauki kira'an min anfusikum mafi tsada kuma yafi kowa tsada idan ka ɗauki ƙira'an min kuma ai daga cikin su ya fito sun san shi kamar yadda malam ya gaya mana tun kafin a turo shi rasulan wa nabiyan Allah ya sa mu dace da haka ina jan hankalin ƴan uwa musulmi da mu tsaya mu haddace alqur'ani mu aiki da sunna duk wanda ya rike alqur'ani zai rabauta ya rike sunna zai rabauta sannan abu na ƙarshe da nake so in gaya mana a gurguje babu shakka yawanci a wannan gari na Katsina musamman yawancin cikin garin katsina misali ba kafin mu kai ga nan din duk da nan ba a samu matsalolin da yawa ba na fuskanci bayani daga wajen yan uwa wanda ake abokan da'awa suka ce a nan daura babu su da yawa amma akwai yan qur'ani a cikin gari sosai haka ne ko ba ka bane yan qur'ani din nan suna nan suna yaɗaki daki da su to wallahi sai mun tashi kwarai da gaske sai mun tashi kwarai da gaske suna zuwa suna cewa ai alqur'ani kadai aka ce abi wa anzalal kitaba wal mizan suka ce alkitaba alqur'ani mizan kuma shine hankali wannan ai ba hankali bane inda za a kyale hankali misali sayyidina ali yace law kana ad-dinu bir rai, la kana asal hufi aula ne bil masi inda za a kyale ka a ce maka ina ya cancanta ka shafa in ka zo yin sai ka ce kasa saboda nan ne yake kwasan me to addinin musulunci ba ra'ayi bane bi ne kawai يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الله يسامو داتي الله يسامو داتي من أرغو الله مدعوك كين سركي لا تدمو سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم kafin mai magana zan yi a kalma ɗaya ce kawai kasan na san mutanen da shubaha ya yi magana cewa akwai in shi'a da suka ce sai da na ali shi aka ce a ba saƙo mala'ika jibrilu ya kuskure so shi a taka su gida-gida akwai shi'a imamiya isne a shari'a ce a fariya wanda ita ake yi a Najeriya so su ba su da wannan aƙidar amma akwai shi'ar da ake ce shi shi'a gurabiya an yi wannan shi'ar a tarihi suna da wannan aƙidar cewa da sai da na'ali da annabi kamar hankaka da hankaka ne da aka da aka ba jibrilu saƙo da ya zo asali saƙon sai da na'ali aka ce ya kawo sai ya kasa gana waye alin waye annabi maimakon ya ba annabi ya ba sai da na'ali saƙon sai ya miƙa wa annabi wannan shi'ar an yi su a tarihi so saboda kada a ji a ya matsa abubuwan ne dan na san suna iya ɗaukar wannan gaban zai su ce yayi ƙarya ya masa sharri a'a mai saurare ya fahimta akwai ta an yi wannan shi'ar a tari assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wato zakokin guda biyu ne ake <laughs> eh malam Allah saka da alkhairi eh insha Allah saboda yanayin lokaci kuma mun san malamai duka akwai gajiya eh kafin mu ba malam kafin mu ba malam abin magana akwai akwai tafsiri da aka wadanda gashi shi kaɗan tafsirin wannan yawa na shek yana da matsala wannan yawa akwai tafsir na dr sani umar rijiyar lemu wato abdahul bayan wanda akwai yan uwa da suka shigo da shi daga katsina yawa akwai yan uwa da suka shigo da shi daga katsina insha Allah yana hannunsu game bukata insha Allah yana hannunsu za iya neman eh, hikima eh wato audahul bayan wato tafsir da Dr. Sani Umar ya yi mujalladi shida ko mujalladi shida wanda yake da bukata na Hausa ne ma'anonin Alkur'ani da shirar wasa na Hausa wanda aka yi yana nan a hannun hikima ga mai bukata sannan insha Allah kamar yadda muke tunatarwa akwai karatu da za a yi gobe kuma kamar da kuka malaman mu insha Allah muna tare da su har goben bayan sallar isha'i to kuma abinda malam yayi magana yanzu malami ne karatu na karshe dangane da Qur'ani da karatu akwai littafin da malam Sheikh eh, Imam Malam Hassan Yusuf ya sa a wannan masallaci wanda ake yin ranar Lahadi wato eh, al-mushawwiq ila qira'ati wa talab al-ilm wanda malam ya fara shi irin maganganun da malam yayi kusan irin su ne malam yayi a wannan satin da ya gabata da wancan satin na nuna duk mai karatun Qur'ani yadda yake shauƙin karatun Qur'ani idan ya dauko karatun Qur'ani gari zai iya wayewa bai san gari ya waye ba saboda dadin Qur'ani to irin yadda malam yake zaburar da mu haka na ji malam shi ma ya dora akan wannan littafi da malam ya fara karatu kuma karatun bai nisa ba duk ranar ladi ake karatun littafin tsakanin magariba da isha'i al-mushawwiq ila qira'ati wa talab al-ilm Allah saka musu da alkhairi kuma Allah ba mu ikon sauraro da kuma aiki da abin da muka ji don haka saboda yanayin lokaci da kuma sallah su za su za mu sallah suna yin kasar ne za mu ba eh, shugaba wato malam Hassan Yusuf zai musu bara ba sannan kuma za a yi kira sallah a yi sallah insha Allah salamu alaikum الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن yau بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله ‘yan wazan yi jawabi ne na godiya da kuma nuna farin ciki da jin daɗi a bisa wannan ziyara da malaman musu ka kawo mana wannan gari. To, amma kafin nan akwai wani abu da ya mulahaza. sanin mu ne cewa mun riga mun ba da sanarwa malam zai zo kuma nan zai sallan juma'a amma bisa kaddarawa ta Allah madaukakin sarki sai wani abu ya faru wanda hakan bai wanda hakan bai kasance ba Hausawa na cewa wani hanin ga Allah bai wani mun fahimta wannan dalilin da ya faru wanda malam bai samu zuwa juma'a bisa lokacin da muka yi tunani ba la'alla shine hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya sa malam ya gayyato malam wanda ta yi ba don hakan ya faru ba da ba mu samu wanda abin da muka samu ba <laughs> mun fahimta wato kuma abin da nake son in an karar da yan uwa ɗaliban ilimi yan uwa na ilimi ɗa ne sai an yake yiwa labari da yin shi wato lokacin da malam ya fara magana shi karan kanshi ba zai iya tantance ayoyi da hadisan da ya jawo cikin abin da bai wuce awa ɗaya ba kuma abinda Allah madaukakin sarki ya kaddare shi da shi shine fahimtar alqur'ani da kuma ayoyin da suke munasaba da juna kuma daman bisa hikima ta Allah haka fahimta alqur'ani yake za a kiraye ka ayi makamin sa me za ka yi magana akan shi abu kaza idan za ka yi mabudi da aya ko hadisi na manzon Allah to sauran ƴan uwan za ka kawo kansu da kansu wani babban abin al'ajabi lokacin da ya taho muna ta tunanin irin yanayi da halin da yake ciki saboda tafiya da Kaduna ya shigo Kano ga kuma abin da ya faru akan hanya wanda ba su iso nan ba sai bayan sallar la'asar amma ta yake da me mu fara mu abin da muke ta kokari ya kamata ya dan zauna ya huta ya ci abinci da sai ta a shin yanzu da me da me da me ke gaban mu wanda sai na fahimci da za a biye maso ta kila sai yi kawai sallah za a yi kuma a dora daga inda ake son a dora amma dai duk da haka muka dan dandane shi ta hanyar hikima da wayo wancan ya ja haka kuma muka tafi muka yi abin da muka yi akan hanya da haka malam muna godiya Allah ya saka da alkhairi abin da yasa nake muku ilimi ɗa ne sai an yake yiwa ana yin ƙarya da wani abu wanda ba ilimi ba amma wallahi ilimi sai ka yake yiwa yanzu da za ku yi kiliya da malam a mota ko ku ai arashi ya biya wani gidan mai zai sha mai kai maka fito in ba ka san shi ba ya fi kama da masu kuɗi sama da malaman addini mun fahimta kuma da za a yi arashi kaga wannan mai bakat koɗin tare da shi tunaninka ba zai baka cewa malaman addini ba ne, za ka ɗauka cewa wani dan siyasa ne ko wani minista ne mun fahimta kuma wallahi kaddara da a ce baya da ilimin addini bayi da kuɗi bayi da alaƙa da milki. ta hanyar magana shi ko mu'amalan shi ba za a gane ba kaddara a ce babban riga jikin shi a rotayi ku gamu da shi a wani wuri ya za ka iya gane cewa ta ce ko ba ta yi ba ba za ka iya ganewa ba idan ya fito yana magana a kallon mai kuɗi ya za a yi maganganun shi ka gane mai kuɗi ne ko mara kuɗi ne ba za ka iya ganewa ba da kuma za a yi muwafaka babban rigar da ya sanya ya samu rawani ya nada to kuma ya zan bataraki ba ka da yadda za ka yi kawo da shi da ba bataraki ba ne kun fahimta to amma cikin nufin Allah yau da za ka aje malam ko ka aje wasu mutane su yi muhawara inda sautinsu zai rika zo maka kana ji ba ka iya gane muryan mai kuɗi da muryan wanda baya da kuɗi cikin maganganunsu usulubin magana masu kuɗi suna hira kuɗi marasa kuɗi suna hira kuɗi to haka nan ka gane maganan saraki tunda ana aran hannu gaskiya ne cikin tattaunawarsu ba za ka iya gane shi wancan ba saraki ne wannan ba ba saraki ba to amma santuwar ilimi da ne kana fara magana in kai ba shi bane wallahi asirin ka zai tunu mun fahimta to shi ta na ce abin abin mamaki daga lokacin da ya zo ya zauna ayoyin da ya ja da hadisai ba masu sauraro ba ko shi yanzu in ka sai biya lissafa ka bashi aiki wannan shine albarkan ilimi muna fatan Allah ya arzuta mu kuma sai aka danka baka hannun wanda ya shi dan malam ya ce mana goni ne almisri mun fahimta sai aka dora shi lahayi wato karan farko ma sai fara magana ɗaliban ilimi su kula da alkur'ani nan ya fi wayo kuma da ya shiga sai muka gane haka babu wata kwana ko wallungu zai shiga ya fita bai da mala Allah zaka alkhairi wa lokaci wani dan uwan mu garri Allah ya fi mana ya je kauye ya ci alqur'ani malam ya gugu bai san komai banban da tilawa cikin gardawa ya tashi da kolawa kullum alhaka da alqur'ani gumurzu ake ta yi malam to ya dawo gida lokacin aure shi fira da aboki ma bai sani ba aka ce za a yi masa aure aka ce ka je ka ga yar gidan wani in ta yi maka ai muka aure da ita ce babu laifi da ya je ya tsaya ta fito ta gaida shi yi shiru ta yi shiru aka jima bai san me zai ce mata ba sai ta miki talawa ta ce imana tana zaune kama tarawa yake te makwata ko waje yake sai da dare fara rufawa aka zo aka samu ra'aya aka ce ga gida wannan talawan shi iya wallahi yanzu da malam zaka tashi ka ce maka bayani kan abin da ya fi siyasa zaka yi mamaki zai ta kon gaba kon baya saboda ba layin shi bane amma bibi abin da ya shiga alqur'ani duk inda ya shiga ya wuce kinan wurin to idan wannan maganganun na nuni akan wani abu wallahi yan uwa na nuni akan cewa mu tashi mu nemi ilimi da gaske idan mun nemi ilimi da gaske Allah zai mana muwafaka ta wani mutum ban san kowa ne ne ba wai an ce sun yi fada tsakanin shi da wani kuma aka ji jiki da aka kama aka raba kowa na tuke sai ta ku sake shi inda yanda na ji haka ya ji wala ko an sake bai dawo ko fahimta ni ba da ina ga yanda na ji in kuma haka ji to in mun koma gida akwai sauran sabon lale kuma ya rage ga mutum amma dai mutum allo zai wanke ya wanke allo amma mutum ya zai to ya sadi akwai <laughs> to jama'a muna godiya kwarai da wa'annan malamai da suka mana ziyara muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ansa ya kuma sanya albarka a ciki wato kusan wannan mukaddima ce in Allah madaukakin sarki ya so akwai karatu gobe goma zuwa sha ɗaya duk da yan uwa mata za a yi wa sannan bayan sallar isha'i a dainan masallaci in Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya akwai lakari da su wa'annan malaman ga mutare da su za su gabatar kuma mun yi magana da malam cewa in Allah maɗaukacin sarki ya kaddari wata munasaba ta kama muna da sha'awan malam ya zo ya gabatar mana da ba ta juma'a ko malam ya ansa ya ce sam an wa a kuma a shirye ke. muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya sanya albarka da haka ‘yan uwa malamai muna godiya. Na'am. Ina bakan kalla. Na'am. to na'am to to muna godiya kuma ubangiji Allah ya sanya wa rayuwa albarka da haka malamai mun gode mun gode kwarai da gaske a madadin dukkanin kwamitin masallaci da sauran ɗaliban ilimi da muke faɗi tasu da su muna godiya da addu'a da fatan alkhairi da haka yanzu za a yi kiran sallah mu yi sallah amma abinda muke ba da haƙuri abinda muke ba da haƙuri ga 'yan uwa malam tun da safe da ya taho bai samu hutu ba da Allah idan an yi sallah muna roƙon 'yan uwa kada a shagaltu da cewa sai an yi taggeta da malam bi haƙuri mu bashi ya huta gobe akwai lokaci da muke son zamu ware da malam zai gana da ɗalibai na ilimi ya gansu su gan shi la'alla in akwai 'yan tambayoyi da za su yi malam su yi malam amma dai yanzu muna roƙon 'yan uwa idan an yi sallah su yi haƙuri su bar malam ya huta da matafi zaya subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum ne